يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan makaranta mai albarka cikin wannan gari na damtoba muna addu'a da kuma roƙon Allah madaukakin sarki da fatan alkhairi zuwa gare ku da kuma jama'an wannan gari baki ɗaya. Allah madaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu gaba ɗaya a gidan aljanna. Abubuwan da muke karantar da junanmu, Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne dalilin shiganmu gidan aljanna. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke gaya wa junanmu na nasiha. a kamar yadda muka yi bayani a yau za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi da muka saba yin su yau muna safiyan lahadi wanda ya daidai da safiyan ashirin ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya daidai da biyu ga watan Mayu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya. A ayoyin da muka fara tafsirinsu da malamai suka kira su da ayatu siya ayoyin azumi mun fassara guda uku daga ciki, ayoyi biyu suka rage mana. daga inda Allah ke cewa wa idza sa'alaka ibadi anni malam zai karanta mana insha Allahu sai mu dan yi bayanin abubuwan da ayoyin suka kunsa musamman ayan farko na yau din da muka ce ya fito da matsaloli ne dangane da abin da ya shafi addu'a sai mu yi bayani a kai da ladubban addu'a insha Allah

Allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya ya yi mana dunkulallen bayani dangane da abin da ya shafi addu'a. Yake cewa, wa iza alaka ibadi anni Ku inni guda ujibu wata da'in iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah yake wa iza alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka game da ni a nan Allah madaukakin sarki yana faɗa ma manzonsa ne annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wa idza sa'alaka ibadi anni kuma idan bayina suka yi maka tambaya game da ni fa inni qarib to lallai ina kusa ujibu da'wata da'in iza da'an ina amsa kiran mai kira a duk lokacin da ya kiraye ni faliyasta jibuli sabida haka su nemi amsawa ta wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun dan su samu nusarwa su samu shiriwa zuwa ga hanya mai kyau a wannan aya Allah maɗaukacin sarki yana nuna mana muhimmanci da kuma falalar roƙonsa ne. Wato da yake cewa wa'iza su alaka ibadi an idan bayina suka tambaye ka game da ni, kamar yana cewa ne al'umman musulmi sun rika tambayan manzon Allah sallallahu Alaihi wa ne cewa wai ina Ubangijinmu yake ne, ina Ubangijinmu yake ne. musamman ganin yadda kafiran maka da suke kewaye da su masu bautan gumaka su suna tare da allolinsu a rayawansu su ma waɗannan suka rika tambayan annabi cewa to mu kuma allahnmu ubangijinmu a ina yake ne to shi ne sai allah yake baiwa manzon allah irin amsan da ya kamata ya ba su kuma a duk lokacin da suka zo mishi da tambaya ga irin amsan kuma har duniya ta naɗe duk wani wanda ya zo ya tambaye ka Allah da kuke bauta mishi a ina yake ne to ga irin amsan da ya kamata ka bashi shine wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka yi maka tambaya game da ni cewa a ina nake yaya za su same ni fa inni ka kace ina kusa da su kusanci da su da Allah madaukakin sarki yake da shi kusanci ne wanda kamar yadda ya fara a wani aya ko wani hadisi cewa Allah maɗaukakin sarki yana kusa da ɗan adam sama da jannaye wato a cikin wuyan ɗan adam a wuyanki akwai wani igiya ta can cikin fatan wuyan to yadda Allah ya kusa da ke ya su kusa da ke sama da ke da kusanci da wannan igiya na cikin wuyan kenan Allah maɗaukacin sarki yana kusa da mu amma wani irin kusanci kusanci ne zafiya ko kusanci ne ilmiya wannan yana nufin kusanci ne ilmiya wato Allah yana tare da ni Allah yana tare da ke Allah yana tare da wani Allah yana tare da wani tarayya da kusanci din na ilimi ba na zafi ba idan aka ce Allah yana kusa da wani ba Allah ne da gangan jikinsa ya zo kusa da wani ba ba ana nufin ilimin Allah na tattare da shi sanin Allah yana kansa duk inda ya je duk abin da Allah ya sani babu abin da za a bai wa Allah labari sai dai ma Allah ya ba shi labarin wasu abubuwan da shi din ya manta Daka wannan kusanci da ma'iyya ana nufin ma'iyya kusanci ne na ilimi da sani ba ana nufin kusanci ne na zafi da gangan jiki na Allah ba. Domin akwai waɗanda su suna fassara cewa in an ce Allah na tare da wani to shi kenan Allah ya zo wurin ne. To kuma idan aka ce in kin yi kaza kuna tare da Allah sai wata ma a can garin ita ma ta yi kazan wancan a wancan wurin ta yi kazan wurin cikin koron wa Allah zai sauko don duk za ku sai Allah ɗin guda ɗaya ne to wurin wa zai sauko ashe ba shi zai sauko da jikinsa ba da iliminsa ne yake saukowa yaya saukowan shi dai ya ce yana saukowa to me ya kamata a kawai mu yi imani da wannan shine zaman lafiya da aka ilimin Allah a nan abin da zai sake tabbatar mana da iliminsa yake nufi da yake fa ni qaribun ina kusa sai ce ujibu da'wata da'i idza da'ani duk inda mai kira ya kiraye ni to zan amsa masa kira ake ya nuna mana iliminsa ne a wurin duk inda kika fada kika buƙaci kawo agaji daga wurin Allah to ki kira Allah take kawai Allah zai amsa miki Allah zai fitar da ke a halin da kika fada shine ujibu da'wata da'i da da'ani ina amsa kiran mai kira a tun lokacin da ya kiraye ni za ka duk halin da kika fada sun nisan daji da kika fada sun matsatsin lungu da kika fada duk zurfin rami da kika fada in kin kirayi Allah madaukakin sarki sai Allah ya amsa annabi Ibrahim alaihi salam an haɗa wuta a cikin wani rami mai zurfi aka zuba itatuwa aka zuba kalanzir aka zuba fetur wuta ya haɗu sosai aka ɗauki annabi ibrahim aka jefa shi a ciki amma ana jefa annabi ibrahim a ciki ya san da cewa wuta yana cika. in an jefa mutum a cikin wuta ba labari amma duk da haka bai yi ƙasa a gwiwa wajen kiran Allah ba sai ce ya rabbi da aka jefa shi a wutan sai ya roki Allah dangane da wannan wuta da ya fada a ciki yace rabbi rabbi menene a ah, wannan baratan wa menene ya subhanallah an ya kwanta ku tuno min mana ko kuma ban ji kun yi magana ba to zan faɗa wa malamin na ɓata aya kun gagara gyara ne addu'a da annabi Ibrahim ya da aka jefa shi cikin wutan. Ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, masha Allah. Kun ga annabi Ibrahim ta farko addu'a ya yi, ana jefa shi a wutan, sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah ya ishe ni. madalla da Allah da yake a matsayin wakili gare ni yana faɗin haka sai Allah yana yace ke wuta kuni bardan ki zanto sanyi wa salaman ki zanto aminci ala Ibrahim gabawa na Ibrahim alaihi salam sake sai wutan ya zama sanyi su suna ganin a wuta yake ashe a cikin AC da sanyi mai daɗi yake yanzu ya fada a cikin surkukin da ke yanzu da kin ga wutan nan za ki ce to wa zai tsira a ciki ba sai kin yi addu'a shi roƙon Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah a kawo tallafin a kawo agajin da ke ta kika fada in kin iya yin ta maza kin yi addu'a kina ki fara kalman shahada la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah zai salati ana ban kwana in ba ka ba sai wasiya wance dan Allah in kin je ‘ya'yana ɗan nan a kula mun da su a yi kaza da su ana wasiyan ba rai kina ganin ma ki yi addu'an ki kubuta a wurin ba zai yi ba kawai al'amarin Allah ya wuce haka da ka addu'a ya yi Allah ya kubutar da shi sai Allah ya kubutar da shi annabi Yusuf alayhi salam ‘yan uwansa sun jefa shi a cikin rijiya wa alqawhu fi ghayabatil jubbi suka jefa shi cikin surkukin rijiya suka yi ta jefa dutse sai sun kira sunan masu yana ya amsa ce wannan yana da rai karshe shi wai likimo nuna ya mutu amma ba zama haka ba addu'a ya rika yi duk inda yake a zurfin rijiyan ko sai da Allah ya fitar da shi me ya fitar da shi addu'a wato yana cikin ƙasar rijiya Allah yana saman sammai bakwai amma Allah ya ji kiran annabi Yusuf ya zo ya fitar da annabi Yusuf daga cikin rijiya. Wani irin hali kika taɓa faɗawa da ya kai halin da annabi Yusuf ya faɗa ko annabi Ibrahim ya faɗa? Kin taɓa faɗa a halin mummuna irin wannan halin? Ba ki taɓa faɗawa ba. Amma a ɗan irin matakin da kika faɗa wani lokacin sai kin faɗa ana ce miki ki addu'a ana miki addu'a sai ki ce ai addu'a ba zai yi aiki ba. ana cewa ki yi haƙuri ki zauna ki addu'a ya ku cuce ni ne wani irin addu'a ne za a yi a nan ba maganan addu'a wani irin hali kika faɗa da ya wuce halin da waɗannan bayan Allah suka fada annabi ayyub alaihi salam ya yi jinya da rashin lafiya kusan shekaru goma sha shida zuwa sha bakwai yana kwance rai kukwai mutu kukwai a ɗaga a kwantar a jinginar shi kanshi yana zaune haka ba shi da tabbacin zai iya minti biyar a duniya irin jinyan da ya ci fama alkur'ani duk sai da ya bamu labari irin jinyan da annabi ayyuba alaihi salam ya yi a ɗaga ta nan a yi kaza ta nan shi da kanshi bai san zai rai ba amma duk da haka ne annabi ayyuba bai daina addu'a ba addu'a yake Allah ya ba shi lafiya rana ɗaya Allah ya ba shi lafiya mai yiwa ke duka jinyanki shekara ɗaya ne mai yiwa duka jinyanki wata shida ne mai yiwa duka jinyanki shekara uku ne mai yiwa duka jinyanki shekara biyar ne in mai shekara sha shida sha bakwai yana jinya Allah ya karɓi addu'anki ya ba ki lafiya ke ne sa ba za ki yi addu'a ba da ka an ɗibe ki kikir an kai ki asibiti ki rika addu'a ki rika addu'a Allah ba da lafiya ina saude wannan rashin lafiyan fa ba na tashi ba ne ni na san me nake ji sai tana wasiya ana cewa a'a ki dai addu'a Allah zuwa ta lafiya ni na gaya muku ba na lafiya ba ne kawai in tana nufin kallon imani ne to masha Allah amma tana nufin jinyan ya kai ga ko an roki Allah ba zai bada lafiya ba ne wannan ba haka yake ba jinya ba shi ne mutuwa ba a yi addu'a a roki Allah din shi ma ibada ne da haka annabi ayyuba alaihi salam addu'a ya rika kuma Allah ya kubutar da shi na hudu annabi yunus alaihi salam annabin Allah ne daga cikin annabawa ya zo yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi duk mutanensa suka yi imani ƙarshe da ya ga haka ya kai matuƙa sai roki Allah Allah ya saukar da ruwan azaba da ruwan duwatsu daga sama duk a halaka mutanen ake duk sun ji labari za a yi ruwan azaba sannan kuma sun samu labarin mutanen annabi salih mutanen annabi nuh mutanen annabi hud ga yadda rayuwarsu ta ya tsare da annabawan suka roƙa musu ruwan azaba ba su tsira ba a dare ɗaya duk suka tuba suka musulunta daga har dare fara karewa annabi yunus bai ga alaman za a yi ruwan azaba ba sai ce to fakar a yi abin kunya gari ya waye su gana roƙi ruwan azaba ba a yi ba a da sun karyata ne ai yanzu karyata ne zai ƙaru da haka ana kiran farko na assalatu sai kwashi kansa sai ya gudu ya bar gari su kuma gari ya waye sun zo gidansa su jaddada da su tabbatar maka cewa sun musulunta sun yi imani ai suna zuwa suka tara baya ne shi kuma ya kama gudu ya gaji ga ruwa, ya tsaya bakin kogi ya sha ruwa kawai sai wani kada wani babban kifi kai ba kada ba kifi ya zo kawai ya miƙo bakinsa sai ya bude kawai sai ya haɗiye annabi Yunus alaihi salam sai shi cikin ruwa duk wacce haka ya faru da ita ita ta san ba za ta rayu ba za ta amma annabi Yunus yana cikin wannan kifi ba dai ba rana addu'a yake subhanallah subhanallahi walhamdulillah addu'a ba dare ba rana ƙarshe kifin ya fito waje sai ya harar da shi shi nan sai gashi nan ya fito a bakin kifi sai ya koma gida Allah ya ba mu labarin cewa annabi Yunus da kuka ga ya tsira daga bakin wannan kifin falaula an kana minal musabbihina da baya cikin bayan Allah masu tasbihi da labisa ila baɗin. fi shi da zai dawwama da zama cikin cikin wannan kifi ila yau mai ba a suna har zuwa ran da za a tashi kiyama da ba zai fita ba addu'a ne ya tsiratar da shi ya fita kun ga wannan yana sake tabbatar mana da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu abin da yake canza kaddaran Allah amma addu'a yana canza kaddara addu'a ne kadai yake canza kaddara kun sha cin ana cewa kaddara ta riga fata haka ne duk abin da za ki Allah riga kaddara amma akwai abin da Allah na kaddaro miki saboda addu'an ki sai Allah canza wannan kaddara din yace dama asali Allah ya kaddara Zaki rayu shekara saba'in a duniya za ki aure amma ba za ki taɓa haihuwa ba tun farko Allah ya kaddara haka amma sai aka yi sa'a kika zanto baiwar Allah ke mai yawan addu'a mai yawaita nafil fili ke ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah subhanallah ba dare ba rana ba kya barin addu'a to sai Allah zai canza wancan kaddara da yayi na cewa dama ba za ki haihu ba sai kafin ki mutu kin haifi 'ya'ya goma sha biyu yin Allah ne ke baki ma san haka ba A addu'an ki ya canza miki kaddara Alhassan al-Basri yana zaune wani bawan Allah ya zo wurinsa ya ce akramaka Allah to malama jazakumullahu khairan masha Allah alhamdulillah aka zo yana zaune cikin almajiransa wani bawan Allah zai ce akramaka Allah damuna ya zo ba ruwan sama a roƙa mana Allah sai ce ka yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah ya tafi can wani ya zo fakura makalla ina fama da talauci a yi min addu'a ta talaucin ya min kanta ya dan ragu yake ka je ka yi ta astaghfirullah wani ya zo makalla ni tun da na yi aure ba rabo ba haihuwa a roƙa min Allah ce kai ma ka je yi ta addu'a wani ya zo akramakalla gona na mun yi shuka ba amfanin baya tsira ba ka je yi ta astaghfirullah bayan nan duka sai wani ya ce to akramakalla cuta hudu magani ɗaya kuma sai ce kwarai ko ai ba ni ba daga ni bane daga Allah ne Allah ne yake fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku rika cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lalle Allah mai karban tuba ne mai gafarta zunubai ne idan kuka yi wata astaghfirullah yursilis samaa alaikum midrara sama zai saukar da ruwan sama mai matsalar ruwa shi ya faru yursilu sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal za a ba ku kuɗi ina ne kuka da matsalan talauci astaghfirullah maganin talauci yursilu sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal sai ce wa yumdidukum bi amwal wa banin zai ba ku ƴaƴa ina wanda ya zo kukan matan shi ba rago wa banin wa ja'alakum jannatin zai ba ku kai masu haihuwan ƴaƴa masu tsibitar da tsirrai jannatin wa an anharan zai samar muku da koguna da dam-dam wanda ko a rani zaku ku da matsalar ruwa. Wannan ba duka alkawarin Allah ba Wannan duka addu'a ne yake kawo al'amuran. Da haka addu'a yana canza kaddara. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ne zai fama da talauci. Amma sai ya zo ya santo mutum ne mai yawan addu'a da yawan roƙon Allah. Sai Allah ya zo ya azurta shi. da wadatan da shi kuma yanzu ba a cikin layin talakawa me ya canza addu'a din ne ya canza daka akwai abin da in ba addu'an kika tsaya kika yi ba to Allah zai barki a wannan hali da suke ciki sai ya barki a matsayin dama shine kaddaran amma saboda yawan addu'a da yawan allujo ki fake kina addu'a kina roƙon Allah sai Allah ya sauya wannan ƙaddara din sai dawo miki da wani canjin da ke baki taɓa yin tsammani ba da haka addu'a Allah madaukakin sarki ya nuna mu yi shi kuma ya alkawarin zai amsa mana da haka yace ujibu da'in za da ani. ina amsa kiran mai kira a duk da ya kiraye ni falyastajibu jibuli Sabida haka su nemi amsawa ta wal yu'minu fi kuma su yi imani da ni kun ga sharaɗin addu'a ki nemi amsawan ubangiji lokacin da kike addu'a wa kike neman ya amsa Allah ne sannan kin yi imani ɗari bisa ɗari cewa in an roƙi Allah Allah yana amsawa sai kin samu waɗannan sharuɗa guda biyu sannan abin da kika yi sunan shi a matsayin addu'a in ba ka ba addu'a kika yi ba kin je kina addu'a ne kina roƙon Allah amma jikin kabarin wani waliyi wai roƙon Allah kike amma Allah ya karba dan alfarman wali shi walin shi wai har Allah karba dan alfarman shi in yana da alfarma tun farko Allah kar ya kashe shi mana dan haka Allah kawai kike roƙo babu ruwanki da sai kin je kin kamo ta kafan wani wai ai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa wai Allah zai roka amma sai an je kabarin waliyi ne, sai an je kabarin shehi ne, sai an je kabarin mai alfarmawa ne sai an je kabarin sarki wane sai an ƙaryan banza ne ba wanda ake roƙo Allah direct ake roƙa da akwai wanda in an roka dan alfarman shi za a bayar da manzon Allah ne za a roƙa dan alfarman shi amma manzon Allah ma ba a zuwa cikin ƙabarinsa. a roƙi Allah ce Allah ba mu dan alfarman manzon Allah a Allah ka ba mu dan nayi imani da kai kawai imani ke kwace ki yanzu Allah ne yake cewa annabi ne wa idza alaka ibadi anni in bayi na sun tambaye ka game da ni ba Allah na ga annabi ba sai ya ce fa inni qaribun ka ce ina kusa ujibu da'wata da'i da da'an duk inda wani sai kiraye ni zan amsa ya ce kira dan alfarman wani duk inda kike yanzu mun ji annabawan Allah ne waliyan Allah ne sun roki Allah amma Allah da ka kira kawai ba ruwanki da wani Allah kawai za ki roka amma duk wanda kika roki Allah Allah ya baki dan alfarman mai ci sai dai Allah ya hana ki ya ce to alfarman wanan ya baki domin duk wanda za a roki bukata ta alfarmansa yana nufin shi karan kanki ya gama kansa bukatun kansa sai yanzu in kina da alfarman kanki a ce Allah ya baki daman duk abin da kike so ki fara na san farkon abin da za ki roka za ki ce ki rayu ba tsofa na biyu ba mutuwa kowa za ta roki wannan amma da ba daman ya zaki babu wannan daman kun ga abu ya baci don haka ashe kowa yana buƙatar ya kwaci kansa ne to tun da babu wanda yake da wannan annabi ya ce abu biyu ba su da magani tsufa da mutuwa tsufa da mutuwa ba su da magani to mutumin da ya gagari samun alfarman ya rayu ba tsufa ba mutuwa wani alfarma ke da shi da sai in na roka ta hannun shi sannan Allah ya bani ina mu Allah kawai direct kawai da haka idan an je ana sallah a masallaci limamin ku yana gaba ai ba kwa roƙon Allah a sujada Allah ba ni kaza saboda liman wani dare kake roƙa shi ma liman dare yake roƙa kowa ta kanshi yake yi da haka aka ce kowa ya roƙa da haka babu ruwan wani zai roƙi Allah to sai san alfarman wani ba za a bashi a roƙi Allah dan Allah kai a roƙa sannan in ke musulma ce in kai musulmi ne Allah ya riga ya buɗe maka kofa ce roƙa zan baka to me yafi wannan gata ai duk inda ka ji Allah ba ku mu samu to ba zai zo hannunka cikakke ba mai ko wani gwamna ne aka ce to za a rabo muku dubu hamsin hamsin sai aka ce amma wani ne zai zai karɓo muku ko ciyaman ko wani ɗan majalisa ko wani ɗan siyasa shahararre to zai zo muku dubu arba'in da bakwai bakwai sai a ce an cire naira dubu ɗaya an ba wane wane an cire naira dubu ɗaya an ɗan sha mai an duka dai za a samu inda za a yi ta kwana ana yar makale amma daga can ga abun da ya zo sai an yi yar makale sai an yi kwana amma to in tare aka ce je wurin mai mulkin mai mulkin ya baki in gwamna ya baki zai ce to yanko min rabo na kaza haka zulum yake kyauta ai ba kyauta ya ce to gashi ni kuma yanko min ina nawa baya yi ai masu jin alat na covid-19 kudin coronavirus masu jin ɗari biyar da suka ta ba ɗari biyar suka gani ba an yanke wani abu a ɗari biyar din amma inda da ka je buhari zai baka zai ce to ba ni ka na babu to za ki roki Allah ta ka ce to dan alfarman wali za a baki baki ma zai rage baka sun ya baki za ka ki je wurin Allah direct babu inda muka samu gata kamar wurin Allah duk duniya babu wani fada wanda za a ce ya kai fadan Allah ko da bakin farce matsayi karya ne babu yanzu idan aka ce ya za a yi ki ga ciyaman na lokal gamman ɗin ku an haɗa ki da aiki balle a ce ganin gwamna kina so ki ga gwamna shi da kanshi sai har ya gama mulki kina ta neman hanya ba ki gani ba don in za ka nemi ka gan shi ma ta duba kai waye tukuna amma ku dubi fadan Allah kina so ki shiga fadan Allah kai tsaye ga kofa me damuwan ki faɗa zai ji a nan wake da namban gwamnan ta kira ta ce ga damuwan mai girma gwamna wa take da namban shugaban kasa? wa take da namban ciyaman ɗinsu in damuwa ta ce ga shi kaza wa take da namban senate ɗinsu ko rep ɗinsu babu in ma sun saki nan ba sai lokacin kamfen in an gama an karya layin don kar a dame su ba a so a tattauna ba za a ji zancen kowa ba amma ku dubi Allah nan duniya ne ko amma ce kofa a buɗe duk inda kike ki kira ki zai ji da ka kina gidan ki roka a gidan zai ji kina ɗakin ki ki roka a ɗakin zai ji kina can daji 'yan boko sun kore ku a garin ku. duk inda kike a dajin ki roƙa zai ji bai ce sai kin je wurin kabarin wani ba bai ce sai kin je wurin waliyi wani sai kin je wurin shehi wani ba duk inda kike ki roƙa zai ji akwai gatan da yake wannan kuma ba waya ba ne balle a ce ki sai wayan dubu biyar kin din dubu da ɗari uku ki yi sa kati sannan ki kira duk ba wannan wahala daga hannu Allah ka zato Allah ya ji ki na tsananin baki akwai gatan da yake wannan dan Allah amma mu gagara roƙon Allah wai ina da bukata ni ba zan roƙi Allah Allah ya zan ba sai dai in kashe kaina ina roƙon wane ba ni kaza wane ba ni kaza duk wanda zaki roƙa ya baki watan wata rana sai ya gaji duk yawan dukiyar shi in bai gaji ba wata zai mutu da ya mutu kuma dukiyar ya zama gadon wasu suna jin haushin mako zo suratul kalam ba ya ba mu labari ba wani alajin birni mai kuɗi manomi ne duk shekara taro talaka a kwaki amfani a raba musu yana mutuwa an zo iban amfani ɗayan suka cire kansu tsakan dare suka yi gonan kar talaka ma ya bi su wato haushi ma ake ka bayar wani alajin yana ba ku ƴaƴan suna jin haushi ba kuma yana kwashe ba sun ya mutu mu ne za mu ci su din lissafin sun ya mutu ba amma kina roƙon Allah wata wata in kin ka Allah zai sake kin dame ni ne to bari ku ji shi Allah lokacin da kike roƙon shi ma ya fi son ki idan kika zama ke mai yawan nacin roƙon Allah ba to ke din kina cikin waliyan Allah na gaba gaba wani al'amarin Allah ko kina bara kina roƙon shi yana baki ko to amma fi son ki kuma ke ta gaba gaba ka Allah yake shi ya fi son mai roƙo kai in ba ka roƙon ya baka ma yana jin haushin ka. haka Allah yake man lam yas'alillah yaghdab alayhi haka annabi ce. duk wanda baya roƙon Allah wani abu da yake so Allah ma na fushi da shi baya kun shi baya kaunan shi amma dan adam a duniya <clears throat> wanda suka fi shiri shine wanda baya cewa bani wanda zai roke shi bani kuma to ba sa shiri ko ba haka ba bani bani bani bani to wani lokacin ko akan daidai sai an yi fada mai gida ba mu kudin magi za ka bayar zai fita mai gida albasa sai eh, ba ne? ce ba na son hauka ba sauran abin da ake kuma yayi yawa kuma wannan ba abin da za a dafa a ci ba ba ka ake tura da kudin cefa ne ba sai ba da hakuri a wuce wurin to na Allah kuma baya fushi da wannan ko wannan bai ishe mu zanto masu roƙon Allah madaukakin sarki ba kenan da haka in za mu roƙi Allah mu roƙe shi mu nemi shi kaɗai ya amsa mana sannan mu yi imani da cikakken ba da nan cewa in mun roƙa zai amsa dan wani hadisi ya zo annabi ya ce dan adam ke yake wa kanshi asara yayi ta addu'a Allah ki karba aka ce kaman yaya Ya ce to zai roƙa ya roƙa sai ka ka ni na yi ta roƙa ma falam ara ce li na yi ta roƙa ma ni ban ga an amsa ba daga ran da kika faɗi haka shikenan Allah ya fasa baki Allah ya fasa baki tunda kin ce wai ke kin roƙa bai baki ba ya zan kina ce da zo kenan kina gaggawa wata ta fito ita tana yin addu'a ci yanzu maganin yanzu ana ba ta addu'an tana yi to an jima bukatan ya biya a'a Allah yana gwada dan adam dan haka in kika yi kika ce kin roka ma shiru to Allah san dama ba daga gaske kike ba wannan magana ya nuna daga ranar ma kin daina addu'a dan kin roka shiru wata sai ta zo Allah matsala kaza matsala ka sai malam ya to ai sai ki yawaita addu'a malam mun yi tayi fa wallahi mai take nufi mun yi tayi mun yi tayi abun ya ki shine muka zo in akwai hanyar da zaka ba mu to amma roƙon Allah kenan mun yi babu in akwai wani hanya a bamu ba ka kuke ba ko ba ka haka wata an ganta ta je wurin boka Ha ba za ki yaro sai da muka tayi fa wallahi muka tayi muka tayi har kwana mun yi kwana uku fa muna tayi wai kwana uku kawai an taro kawai akwai shiru wai sai bari a canza hanya wai shi Allah ba mishi tawaye ba ba zai bada abun ba to kun ga wannan abun ya zama matsala don haka in ana roƙon Allah ba a ci da zuci akwai lokacin da aka manzon Allah asiri wani bai hude ne wa annabi asiri sai da annabi ya share kwana arba'in yana addu'a ba dare ba rana kwana arba'in sannan Allah ya warkar da shi wannan ciwon kwana arba'in kina iya kwana arba'in kina roƙon Allah watan ta buga na sati ɗaya ta yi nisa fa kenan to daga nan an fara bin masu magunguna na gargajiya na Allah da ba na Allah ba duk da to ban akwai masu magunguna sai an gama bin su kaf in babu in ba a warke ba sai a ce to akwai wani boka a Nijar in an je za a samu sauki to za a biya kuɗin motar Nijar in an je bai yi ba a ce to akwai wani tattan ta Kamaru shi kenan kuɗin ki ya kare a magunguna duk kwanukan ɗakin ki sun kare a neman magunguna kuma ba a warke ba kuma ga tarin kafirci zaki koma wurin Allah armiya dan ba irin layu da guru da ba a daura ba to kun gani asara ba wan ba kanin fala saddaqa wala salla ba addini ba addina kuɗi ya kare ba addinin musulunci da wanne za zaki je wurin Allah ya ka a ko shekara nawa a yi ta addu'a watan wata rana bukata zai biya ba a yi wa Allah ci da zuci sannan ku gane wani abu shi Allah a duk lokacin da kika roke shi yadda ya faɗa a ayan in kin roƙa zai amsa to tabbas ya amsa in kin ga bai amsa ba ɗayan biyu ne wata kilke mai yawan zunubai ne to zunubin yana hana Allah amsa addu'an ki jiya mun yi bayani anan zunubi yadda yake hana mutum tashi dare kiyamun laili haka wacce take yawan zunubi ko ta addu'a Allah baya karba ka ba laifin addu'an ba ba laifin Allah ba zunubin ki ne ya hana Allah karbi addu'an Da zaka zunuban da kike yi sai yayi yana yi rumfa tsakanin sama da ƙasa kina yin addu'a in ya je rumfan zunubin ki sai ya kare shi ba hanyar da zai ya wuce amma idan kika yi ta astaghfirullah kika yi tuba mai kyau wannan tuban ya kankare wannan yana da yayi suna addu'a sai ta turin Allah madaukakin sarki sai kiga biyan bukata zaka in ke mai yawan aikata zunubai ne to ki duba zunubanki me yiwa shi yasa Allah baya karban zunubi baya karban addu'a to kina zaune da mijinki baya samun kwanciyar hankali tattare da ke kullum cikin tashin hankali kin ɗaga mishi hankali ta nan kin daga mishi hankali ta nan cikin abin da ba wani dalili kin iya fita ba izinin shi ke ce yawo kaza ke ce cin amana mai gida zan jauri kaza yana sakin sa kafa kin je zai da karfe biyar din yamma kin da tun karfe uku kin zauna ai ba inda kika je ni ba kaman ke na ganta ta ni mai gida a ba yadda ka ce karin zan fita a can sa an ci amana Sun fita zan je gidan wance sai da kika zage da duk anguwan gaba daya wannan ba laifi bane laifi ne da cin amana to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa in akwai laifi tsakaninki da Allah to Allah ba zai karbi ki ba wata mata ta zo wurin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ta zo sai ta ce akramaka Allah ni shekaru na kaza da yin aure amma ina ta ibada ba na jin daɗin ibada ina ta roƙon Allah Allah baya karba sai ta to ta yaya Allah zai karɓa? ta yaya za ki ji daɗin ibada bayan ke ma kin samu matsala a ibadan farko sai ban gane ba sai ce ke ki da Allah kina jin mijin sau da kafa ki da Allah na tambaye ki ba karya sai kai akwai akwai matsala wajen yin miki biyayya gaskiya sai a hankali ba na mishi biyayya ta wurin kai kam yana gani in ya ce kaza in yi kaza gaddagar ina mishi tawaye sai ce to yadda kika mishi tawaye ai bin shi shine bin Allah to baki bin shi ba ta ina za ki samu ɗanɗanon biyayyan Allah da ɗa'a da in kin yi addu'a Allah ya karba sai ki je ki gyara tsakaninki da mijinki za ki fara samun ɗanɗanon ibada da zakin bin Allah maɗaukakin sarki kina addu'a sai kiga Allah na biya miki bukata duk abubuwan da suka kulle miki sai Allah ya gode miki abin da ya gaya mata kenan ke ma sai ki duba al'amarin kullum kina cikin damuwa kina cikin bakin ciki ki gaya ma wanda ki gaya ma wanda damuwan ba wanda zai iya magance miki damuwan ki me yake faruwa ki binciki kanki yaya kike zama da mijinki tsakani da Allah kuna zama lafiya amma akwai cin amanan da ke akwai bai sani ba tsakani da Allah sai ki binciki. duk sai a duba cin amanan ma ya kai ana samun matar aure ta je kuma ta yi lalata da wani ana samu duk a zamanin nan ba ana samu ba yanzu da aurenta ta je tana lalata da wani wannan wani irin asara ne kai wannan ana gobe za a fara azumi wata mata ta kira daga wani gari sai ta haifin na namban ta kulle namban sai ta kira ni sai muka gaisa tana kuka malam na yi wani laifi ni ya zan iya tuba ni wani irin laifi sai ba ta san fada sai na sai ba kunubin da Allah baya karba ta ce na wan fa hanya Allah zai karba sai na ce wani irin zunubi ne sai shine sai ta ce da aurenta ta je ta yi zina me ya faru ta ce sharrin shedan kun san sai an sharrin shedan me ya jawo hakan me kika rasa rubutu malam kawai ka bari sharrin shedan a ce ba maganar sharrin shedan ana ai in dai sharrin shedan ne mu ta zunubi ran kyaman Allah ka mu sharrin shedan Allah ka kai kyauta ni kai ne aljanna to ba ba dan wuta ai da zamu ce ki aya kenan amma kawai a ta ɗebo akwai sharrin shedan sharrin shedan kun ga irin wannan rayuwar sai kun bi a hankali kina da aurenki ki rike amanan Allah amana Allah ba ki ke ma ki rike amanan da Allah ya ba ki a ki ba a yadda wani wanda ba mijinki ba ya gani balle yanzu ana wani yanayi gidan auren ki kina gidan mijinki wai kofa a guda kowa ya zo ya shiga duk wani tom anjeri ya zo ya shiga gidan an mutum ya zo yana sallama yana sallama sai jin leka amma wani kai ne kake ta sallama kamar wani babo wai ko ka shiga mana ba ko hijabi a jikinki ba kuna haka ba a musulunci haka ce haka annabi yake cewa mata mata da maza yace iyyakum wadkhul ala nisa annabi yake cewa maza wa aje ku daina shiga gidajen mata sai wani yace ya rasulullah ara'aytu alhamwa to kaga shigan dan uwan miji kanan mijinta ne fa wan mijinta shi kuma ya shiga annabi ta alhamu dan uwan miji ya shiga wurin matan dan uwan shi almautu mutuwa ka kira kenan mutuwa ka kira ba wani kanin miji kanin mijinki ba muharramin ki bane bai halatta ya shiga inda kike ba sai kin sa hijabi ya sallama daga waje in zai magana daga waje magana a bashi amsa haka Allah sadakan matan annabi da su suke uwayen mu ma sai za su altumu hunna masa'an mata'an fasalu hunna min wara'i hijab in ya kama zai shigo ko za ki to a sa hijabi amma kanin miji ne ya shigo ku keɓe ku kai awa ɗaya kuna hira wai ana shawarwari wai ana tattauna ko biyu wannan ba musulunci ba ne annabi ya faɗa duk inda mace ta keɓe daga ita sai wani to na ukun su shaidan ne ba mijinki ba ba yau ku zauna ko ku zauna tun ba kwa jin komai shaidan ne zai fara sa koma ba ku sani ba Shaidan ne zai fara sa koma dan ana ganin ba komai sai abun ya zo ya zama wani komai duk da haka al'amura su karka cewa to sai kun rika shiga sai ka yi Allah madaukakin sarki ya tsara dokoki ku mata kuna da tsada amma sai kuke kokarin mai da kanku ku masu arha ko kuna biye wa turawan mulkin mallaka ko ƴan ƙaryen ƴan boko sai dai mu ce ƴan ƙaryen ƴan boko masu nuna muku wai sa hijabi wai ba wayewa bane wai an aure ki an kullace ki a gida ba za ki fita ba wai wannan ai takura ne sai kina ganin gaskiya ne wannan irin ai daidai ne sai baki san gata ba ne kina gidanku mahaifin ke miki komai shi da sha tufafi komai ba shi da matsala kin zo gidan miji rayuwan kan mahaifin ki ka biya dawo wuyan shi komai yana miki to za ki ta neman me akwai gatan da ya wuce wannan ne arna da kuke ganin ku ta fita kasuwa ta fita shago ta fita kaza don daɗi ne ku je ku tambaye ku duk wanda ya auri mata to suna raba rike gidan ne razawa ake yi in kullum gidan za ta ɗari biyar ita za ta ka ɗari biyu da hamsin shi ɗari biyu da hamsin raba ake gidan ake yi Daga nan ma kuna arewa ne je kudu kai tun daga nan zuwa sai ki mace ta ɗauki kwangili ana aikin gini da ita mace da kwangili ana aikin gini tana kawo mesin siminti ta zuba a kan kwangili ta a aka ku je ku gansu ta sa wani ko ɗanɗan dan jin ta daura akan ta kikir kikir kikir ni a Abuja da ido na ma na ga mace tana faci arniya mace a wurin facin mota da mashin da abin nan mace mai faci ai kuna nan ku ba za ku san kuna aljanna kuna gata ba wallahi ku ke dan fita Allah ya ce kul fi rumil ardi kwarai kuwa mijinki wata ran ya dan fita da ke kudu kawai ki dan ga abu in kin da gida sai kin nasu Sheikh Muhammad bin Usman ya ce shi da matar sun yi wani dogon tafiya suna zuwa kudu suka ga matan nan ana zuwa kaza wannan suna zuwa ne wannan suna gini yanzu jiya jiya din nan da daddare ina hawa intanet sai ga hoton wata baiwar Allah yar kudu wai irin ana jinjina mata mai neman na kanta wai ita yar dako ita sana'anta dako tana fita ta ne dako ne sana'anta yanzu wani abun alfahari ne abun takaici ne ga inda ta taso wani usman da ya je irin tsakiyar kudin sai bude mota ya fito matan ta fita sai ta ce dubi rayuwa kan da ake kin san kuna jin dadi a arewa ta ce asalin dadi ma ce to ku shiga dan daɗi suke fita ne ba dan daɗi suke fita ba to wani irin gata ne Allah bai yi ba ki zauna a hijabi ki zauna a kaza ki zauna a gidan ki na fi buyuti kunna duk wannan gata ne Allah ya yi Allah kai mu shekara mai zuwa za mu zo mu yi tafsirin suratul nur za ku ga yadda ka'idodin hijabi da zaman mace yake a gida yake da gatan da musulunci ya yi muku da cewa musulunci ya rufa muku asiri ne ba ya tona muku asiri ba ne a zo a ce muku what man can do a woman can do wai a beta ma wai duk abin da namiji zai yi mace za ta yi wai kai har ma zai fi namiji kyau yanzu fi sabila ga mace tana tuka can taya sai burge ku mace tana can na fef ku yanzu sai burge ku ai kun sa al'amari ya shi ki zauna a gida a je a nemo a kawo wa yar gata kenan amma wai kuna ganin wai wannan wai ba gata bane wanda ya tsarka a sai ya sha wahala ai da haka Allah ke cewa ku yi imani da ni lokacin addu'a sannan kuma in kuka yi haka za ku samu nutsuwa wato bin hanya madaidaiciya sannan kuma daga cikin abubuwan da za mu ɗauka na abin da ya shafi addu'a a kaice, na farko an ya kona du'a mashru'an fi amri mashru' a tattakaice zan yi bayani dan na ce muna so mu tashi da wuri duk addu'an da zaki ya zama addu'an shari'a ta yarda da addu'an sannan akan abin da shari'a ta yarda da shi wato duk addu'an da zaki ya zama wannan addu'an ko dai Allah ne karantar da addu'an a cikin alkur'ani ko kuma wannan addu'a manzan Allah ne yayi ko an samu wani cikin sahabban manzan Allah ne kar a baki kirkirarren addu'a a zo ana raba muku takaddu da addu'an tun watan Ramadana ya kusa a cika muku wani falle ƙarya ne addu'an nan a Qur'ani ya zo Allah ne karantar sahabbai ne suka yi to wannan ya ishe mu a'a to ga wannan a ƙara to nan manzan Allah da muka ga mun isa mu iya ƙararwa ne to tun da bamu gama ba bari rike naka kun san shi matsalan bid'a baka gama na gaban ka ba ana karo maka ta yaya kana cin abinci baka yi ɗaya bisa ukun ji ba an zo ana ƙara maka kai yaya kuma na gaban kan kai baka da tabbacin ka iya karar da shi to haka bid'a fa yake yanzu duk sunan da manzon Allah zo da shi sai ku ji bid'a suna cewa yau ku ahli sunna ko eh yanzu kuna nufin duk sunna duka sunan manzon Allah za ku iya bi sai mu ce a'a tun da ka sa mana cewa duk sunna ba za mu iya bi ba sai ka karo mana bidiya mun yaya kuma sunnan ka ce ba za mu iya kararwa ba to tun da ba za mu iya kararwa ba mu bi iya abin da za mu yi kuma sai ka karo mana bidiya ya za a yi kuma duk inda aka bidiya to ana nufin sunnan da ka dan rike ma ka dan sake ka sake ɗebo wata bidi'a sunnan da bai kare ba an ce ka sake rage wanda kake yi ka sake ɗebo bidi'a wannan ne rashin hankali ne ai Allah kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce maganan dan bid'a maganan ta sai ka kure shi dan nan ba da nan ce magana ba da hankali ne to duk mutumin da ya rinja da hankalinsa akan nassin Allah to sai ka same shi akwai wauta cikin maganganunsa da haka duk addu'an da zaki ya zama an kwa miki addu'an da ya tabbata addu'an da ya tabbata kuma ga sunan a littafin hisnul muslim yanzu wacce ta zage ta haddace hisnul muslim wallahi ba ta da bukata a duniya duk bukatar da ta sa a gaba ga addu'ar matsalan a cikin musulun musulun ba a samu littafi mai albarka kamar musulun musulun ba littafin da ya karɓu a duniya duk inda kika ji akwai musulun musulun kuma har yau masu zuwa umara da hajji suka ce yadda ake raba qur'anai kyauta a su'udi haka ake raba musulun musulun kyauta kuma ku duba har yau yana da tsada ne a kasuwa babban gaba ɗayan yin tsada naira ɗari hudu ko ɗari uku da hamsin sai sunan mutumin karamin naira ɗari ɗari da ishirin naira tamanin kin saya duk wani addu'a da kike bukata a rayuwanki akwai a hisunin musulun kuma na san ana koyar da ko a nan ko ba haka ba eh kuna haddacewa da gaske to alhamdulillah haddacewa za ku yi duk bukata ba zai shige miki gaba ba hisunin musulun sahihul azkar na Imam Nasiruddin albani akwai kuma Sahihul azkari lil na Sheikh Wahid Abdulsalami ba Bani duk waɗannan addu'o'i ne aka tattara daga cikin addu'o'in da musulmi yake bukatan su duk matsala kaza ga addu'an kaza duk matsala kaza ga addu'an shi duk matsala kaza ga addu'an shi da magani a gonan yaro duk matsalan da kike fama da shi ga hisnu musulman a gaban ki zauna ki buge addu'a kawai ki yadda aka ce ki shi kenan to muna da waɗannan littattafan me wai sai wani ya ka mana wani falle da takarda ga addu'an ka za mu haddace in dai addu'an da bai zo a can ba ka mana falle ya nuna karya ne kirkira a kai sannan na biyu duk addu'an da za ki zama addu'a abin da za ki roka din shari'a ta yarda da shi shari'a ta yarda da abin a roki Allah akan abin amma duk addu'an da za ki shari'a ba ta yarda ba Allah baya karban addu'an kamar ta zo ki fara addu'a ya Allah ya Allah Allah ka sawa ne ya mutu yanzu ana don shari'a ne yadda da shi ayi addu'an muguntawa ne ya mutu kuma Allah ba zai karbi wannan addu'an ba mijin yana ƙara aure kuke fara addu'a ya Allah Allah ka rusa auren nan ya Allah Allah ka sa kar ya ƙara aure wannan Allah zai karba tsakaninku da Allah ku ban amsa Allah zai karba yawwa dan me Allah ne ce fanki ma baba lakum minan nisa'i masna sai sai to bari mu abin da Allah ce sai kika ce Allah karka sa yayi sai Allah ya da kuma kamar fa kizo tana sallah Allah ka sa kare ya sallah ya Allah ka sa kare ya sallah ha Allah ce sallah ki sai ki addu'a kare ina Allah zai karba sai yayi to zama akan abu ne wanda yake shari'a ta yarda da shi ko kuma bikinki ya zo ya Allah bikina ya zo Allah ka ba mu ikon mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka ba mu ikon a yi rawa a tashi a yi ƙauyawa a yi kaza kaza Allah zai karba Allah ba zai karba ba don akwai sabon Allah a ciki sannan na biyu da lidda'i lokacin da kike addu'a ki kudurta a zuciyanki cewa Allah shi kadai yake da ikon amsa bukatunki kuma ya biya miki bukatunki ya tunkuɗe miki bala'i Allah ne kaɗai mai iyawa amma kina roƙon Allah sai kina kudurta cewa dan alfarman wani Allah ka yi min dan alfarman wani Allah ka yi min Allah ba zai karba ba na yi muku wannan bayanin dazu sannan na uku muhaqqidan da'i rukunai amal me a lokacin da kike addu'a ki rika tabbatar da cewa akwai rukunai guda biyu kafin Allah ke karban aiki na farko al-ikhlas yi dan Allah na biyu al-mutaba'a bin manzon Allah kina addu'an nan tsakaninki da Allah dan Allah kike roƙon na biyu wannan addu'a da kike kina yi ne kamar yadda manzon Allah ya ce a yi to in kika samu waɗannan rukunan sannan Allah ke karba amma kina addu'an ba don Allah ba wata wata na addu'an dan ga wasu to bari a ce tana addu'a Allah ba zai karba ba an ba ki wani addu'a ne ba irin na manzon Allah ba Allah ba zai karba ba sai ya zama irin na manzon Allah kuma sai ya zama dan Allah na gaba mutawajjihan ila Allah wa dahu bi dara'atin wa bilahi wabtihali lokacin da ke addu'a ki fuskantar da ki da kaskantar da kanki zuwa ga Allah ki dukar da kanki kasa kin sallama wa al'amarin Allah akan Allah madaukakin sarki kin kwantar da kanki gare shi ya biya miki bukata sai yadda yayi sannan na gaba tayyibal mat'am wal malbas wal maskan wal maksab ammaran bil ma'rufi an anil munkar sannan in kina bukatan Allah karga addu'a daga cikin dubban ya zama suna mai kokarin cin halal shan halal tufafin halal gidan da kike gida ne na halal ya zama duk abin da kike rayuwa da shi na halal ne ba kya rayuwa da abin haram ki zanto mai umarni da kyakkyawa duk inda kika ga an yi ba daidai ba za ki yi wa'azi ki yi gargaɗe ki ce kaza ba kyau duk inda kika ga mutane ki ce to jama'a ku rika yin kaza akwai lada da yawa ki za mai umarni da kyakkyawan aiki mai hana mummuna ai wa'azi kowa mai wa'azi ne dai na ga mutum ya bare ba sai ki mishi nasiha to shine wa'azin ai to ki zama mai yin haka Allah zai amsa bukatunki sannan duk lokacin da za ki yi addu'a kar addu'an ya zanto akwai ta'addanci da keta alfarman Allah da kuma sabon Allah misali mithl uquqil walidaini wa qati'atir rahim saba wa iyaye kai wa iyaye tawaye ke ce wai iyayenki sun takura ki don haka za ki gudu ma ki bar garin to don haka sai kina addu'a ya Allah yadda na gudu na bar su Allah ka sakar in sake dawowa gare su wannan ta'addanci ne Allah ba zai karba ba ko kuma yanke zumunta wata danginki yar uwarki wai sun fata miki da bari ki addu'a wai Allah raba zumunci tsakanin Allah ba zai karbi wannan addu'a ba sannan kuma banda keta alfarma da wuce iyaka cikin addu'a ta hanyar sabon Allah kamar misali yanzu mutum ya azumi ya zo shan ruwa wai yana addu'a ya Allah ya Allah yau yau yau yau Barcelona mu za su yi fallo Allah ka sa Barcelona mu ya ci yanzu wannan addu'a ne na mai sabon Allah ai Allah ba zai karbi wannan addu'an ba sannan kuma gairu musta'adin wala ban da gaggawa da jinkiri shine bayanin da muka yi Ki ita mun roka mun roka ma abun shiru to Allah ba zai karba ba don ba a yin ce da zuci sannan duk lokacin da zaki yi addu'a ki bude addu'an ki da yabon Allah misali zaki yi addu'a ki fara da alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha daga farko har karshe kun ga yabon Allah ne kuma addu'a ne in kin karanta shi in akwai wasu addu'o'i na yabon Allah ki sake yi sannan sai ki kawo bukatunki ki gaya wa Allah ƙarshen addu'an kuma sai ki rufe da yi wa annabi salati Allah na karban addu'a sosai a irin wannan tsari ki buɗe da suratul fatiha ki ta gaya wa Allah damuwanki sai ki rufe addu'anki da salatin annabi Allah yana amsa addu'a irin wannan sannan na gaba muqinin bil ijaba kina addu'a ki rika tabbatar wa zuciyanki fa addu'anki Allah ya karɓa. karki da addu'a ki ce to ya Allah dai a taimaka a to wata gilko za ka karba ni dai kan na san da karka karba a annabi ne cikin hadisi da al-Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah a lokacin da kuke roƙon kuna masu yaƙini da tabbatar da cewa Allah ya amsa kawai kina roƙon ba ke ce ku roƙe ni zan amsa muku ba tun da ya ce ku roƙe ni zan amsa muku kina roƙon ki ji kawai garanti ya karɓa lokacin ganin abin ne kawai bai yi ba sannan kuma idan kika tashi yin addu'a ki ɗauki salo mafi girma na farko in kin karanta suratul fatiha ki yi wa annabi salati sai ki roƙi Allah a tsakiyar addu'an kin yi kin yi sai ki ƙara salatin annabi ki ƙara fatiha ci gaba da gaya wa Allah bukatunki in kin zo ƙarshe sai ki sake suratul fatiha ki sake wa annabi salati wannan addu'an naki take zai tashi zuwa sama babu wani abun da zai kare shi sannan kuma wal martabatu thaniya mataki na biyu da na uku lokacin da kika tashi zaki addu'a ki fara roƙa wa kanki bukatun kanki tukuna in kin tashi addu'a akwai ‘yar uwarki musulma tana bukatan addu'a wani yana bukatan addu'a ‘yan uwanki musulmai suna bukatan addu'a to kafin ki sa wani a addu'an ki ki fara naki tukuna ki fara isar da naki in kin yi naki sai ki ce to ya Allah wanta ma akwai ta ita ma Allah a biya mata amma ki fara da kanki haka shine ka'ida din yake idan kika yi naki sai ka tashi wa ɗan uwanki musulmai addu'a to duk addu'an da kika yi musu Allah zai ce ya mala'iku za su ya Allah yadda ta roƙa musu ba su sani ba ita ma Allah abun da ta roƙa muna roƙon ka karbi nata bukatun ita ba haka ta idan yake duk lokacin da kika yi wa ɗan uwanki musulmi addu'a kina addu'an su ma mala'iku suna cewa ya Allah bukatunta ita ma muna roƙa mata a biya mata kun ga ashe wannan ya kamata ya kwadaitar da mu mu rika taya junan mu addu'a kenan sannan na gaba ki rika yin imani da Allah cewa shi ne mai janyo amfani da tunkuɗe cuta da kuma yaye damuwan da yake damun mutane sannan da na gaba in za ki addu'a ki rika kamun kafa da tauhidin Allah da sunayen Allah yanzu wata ran annabi yana sallah sai ji wani a sallah yana addu'a cewa Allahumma inni as'aluka bi anna alhamdu. al'ahadu samadu الذي لم يلد ولم يولد ولم wa له كفوا lahu da aka idan da sallah na annabi wa na yayi wannan addu'a kaza sai wancan yace ni ne sai annabi yace ka roki Allah da wani irin salon da duk mutumin da ya tashi addu'a in ya kawo wannan addu'a da kai to duk addu'an da ya roka ki Allah zai amsa mishi dan ya yi kamun kafa ne da ta Allah da sunayen Allah da sifofin Allah sannan ana kamun kafa da kyawawan ayyuka kamar yadda ya faru da ashabul ghari yan kogo wanda hadisin suna cikin littafin riyadus salihin su uku ne suka fita daji neman itace sun fita daji neman itace su kawo iyalansu sai shikenan sai ga hadiri za a yi ruwa suka samu wani kogo sai suka shige iska da ya iska ana ruwa sai kofan kogon kuma ɗaya ne sai wani dutse kato sai gangaro sai toshe kofan sai zama ba wani inda za su iya fita kuma dutsen nan ba za su iya daga ba komin yawan su balle su uku ne kawai a ciki kuma daji ne ba inda za su yi ihu a ka ɗauki a sai ɗayan su yadda kun san cewa ba yadda za a yi mu iya fita sai dai mu yi kamun kafa da kyawawan ayyukanmu sai ɗayan su yadda ya Allah ni na kasance mutum ne wanda wani na kira masu aiki su zo su min aiki a gidana sun yi aiki wani ya zo ba a fara aikin da shi ba daga baya ya zo da ya zo ya yi aiki na ba shi kuɗin sallama sai ya rena wai ya zan ba wa waɗancan masu yawa sun kai sun yi ni kai baka yi ni ba sai ya ki karɓa ya yi gaba da ya ki karɓa ya yi gaba ya yi fushi kenan ni kuma kuɗin da ya kamata in ba shi ban sa na kashe ba sai na je na saya mishi akuya ina mishi kiwo ana nan akuya ta haihu ta haihu na zo na cire na sayar na saya mishi saniya na saya mishi kaza a takaice dai dukiyan shi ya taru ya zama yana da garke garke na shanaye garke garke na awakai garke garke na tumakai duk ga sunan na tara mishi da kuɗin shi ne suka rika hayayyafa ni ban ci komai ba ana nan kamar da bawo yake cewa talauci mai tuna tsohon bashi ya fada damuwa ya fara tana suwa nake bi ba sai tana akwai shekarun baya na yawa wani aiki na karban kudin bari in je banki eh, iya hakan ma ya ba na zuwa sanar da kai bawan Allah ka gane sai ta na gane ka ya ta ban kuɗi na ya ta to ga kuma yace me haka yace garken rakuma kaza garken shanaye garken tumakai garkan awakan nan din naka yace bawan Allah da ta sa jibi ban zo kai min incidanci ba ka ban kuɗi na in yi gaba yace na rance da Allah din naka ne da kake karba na sai akuya daya za su hayayyafa da sha suka zama haka yace ikon Allah dunna yace eh yace wallahi da ya tashi koran dabbobin ko jinjirin akuya daya bai bani ba kuma ko godiya yayi ka bai ta kuɗi na ni hal jaza'ul ihsan illa al ihsan sai gaba ko godiya babu yace ya Allah ni kuma bai dame ni ba dan bai gode ba amma Allah in dan kai nayi wannan abu Allah ka yaye mana abin da muke sai dutsen sai ya tare gida uku sai ɗaya ta gargaje ya tafi amma duk da haka tsulin da ya bari ba za su iya fita ba sai sato ni na yi nawa ɗaya ni kuma ina da iyaye biyu kabira ne ne, sun manyanta sun tsufa ni na ke zuwa in matsa musu abin da za su sha na nono a jikin saniya sai sun sha sun ƙoshi sannan nake ciyar da iyalai iyalaina matana da ‘ya'yana ya ce wata rana muka fita neman itace to matata ta gama girki ta san in ta bai wa yara na abinci ko ta ci ita da kanta ba ta fara ba iyaye na ba in na zo za mu yi fara ko ba na yadda ta kai ni da kaina nake kai musu in zauna ina sa musu a baki sai sun koshi in tashi don haka na je neman ice ban dawo da wuri ba suka tsaya jira na ‘ya'yana don yunwa habbaci ya ɗibe su na zo cikin dare bacci ya kwashe su ga iyaye na ba su tsaya ba yace na zo na ce a daren na tafi nonon na zo na zo iyaye na sun yi bacci in tashe su a bacci ina gaban kyauta ba sai na zauna ina jiran su tsakan dare can ƙarshen dare sannan suka farka na fara ba su hakuri da neman tuba da neman itace ne nake suka ce ba komai suka sha suka kwashe sannan na zo na tashi ƴaƴana da matana suka sha ya Allah in dan kai nake biyayya ma iyayena wannan Allah ka yaye mana halin da muke sai dutsen sake darewa gida biyu ɗaya ta gargaje gaba saura ɗaya amma yanzu ba su iya fita ba sai in ɗayan ya gar wurin yanayin sai ya Allah ni kuma akwai babbana yana da wata sha kyakkyawan budurwa ita ce mafi kyakkyawan budurwa wacce na fi so a duniya na yi na yi in so ta take so na amma son da na yi mata so ne na in fasikanci da ita kawai ba soyayya na aure ba Daka na yi na yi ta bani haɗin kai amma ta ki na yi mata tallan kuɗi don ina da kuɗi ta ban haɗin kai ba ta kuɗi ti kuɗin da na yanka mata ke kun ga mai imani ita ba na yi na yi da ita ina ita ana nan sai aka yi wani annoba aka yi shekara biyu uku ba damuna kun sama mutum ga halin nan ba shekara uku ba a taɓa ruwan sama ba yunwa ya yunwa ba abinci kuɗi ya yanke tunda ba noma kan ba kuɗi a yi aka shiga damuwa suka rasa me za su ci iyayenta sun tsufa ita ce take fita ta abin da za su ci ta buga duk inda za ta buga abincin da za a ci babu ga iyayen za su mutu da yunwa karshe dai ta ga ba inda za ta zo sai wuri na sai ta zo ta bawan Allah na zo ka taimaka mu ita ne ban san taimako ba ai tuntuni ga arziki yana bincike kika gudu in kin ba da haɗin kai yanzu a baki duk abin da kika yanka ta ce iyaye na za su mutu ita ni ban san wannan ba ta juya ta tafi tana kuka ko tausayi bai ji ba sai ta ta ce to na yadda na yadda na baka kaina don ka bani abin da zan kula da iyayena ce ko ke ba ta shigo ta kwabe har ta yi tsirara ce har ya hau kan cinyanta zai kanci da ita sai ta ce amma fa laha. ka ji tsoron Allah wala ta tubbal khatam illa bi haqqihi kar ka zare zobe sai da hakkin ka ni ba ba matar ka ba sai ba aure aka yi mana ba yanzu za ka lalata mun budurci na ka ji tsoron Allah ne za ka faɗa wa Allah ce kalman nan sai bi jiki na sai kawai na fara barin jiki yace sai na kyale ta na ce ki sa kayan ki ta sa kayanta yace na ɗauki dukiya mai yawa har na ƙara akan alkawarin da na yi mata na ce gashi fi sabilillah ki je ki kula da iyayenki yace ya Allah in dan kai na fasa yin zina da ita Allah ka yaye mana sai dutsen sai da gargaje sai suka fita kun ga tawassuli din kenan in kina da kyawawan ayyuka da kike tsakanin ki da Allah sai ke kamun kafa da shi ke ne bin mijinki ne sau da kafa in kin tashi addu'a lokaci ta ya Allah ka san yadda nake bin mijina sau da kafa Allah dan biyayyen da nake mishi to Allah ka yaye min halin da nake ciki Allah zai yaye miki cuta ya kici ya ya Allah saboda sallolin da muke yi ya Allah azumin nan da muke yi Allah ka san ibadan da muke yi dan kai ne ya Allah wani ibada da nan ya Allah na taɓa yin wani sadaka fi sabilillah dan kai ne ya Allah dan wancan sadakan ka yaye ni Allah zai yaye ni shine at-tawassul kenan kamun kafa da wani aiki na kwarai da kika sannan kuma in za ki roki Allah madaukakin sarki ki roki Allah madaukakin sarki da kyawawan ayyukanki sannan ki nuna wa Allah ke matsiya ce ke mabukaciya kai ki zo kina roƙon Allah ya Allah ka san dai ni wadatacciya ne ya Allah ka san muna da kuɗi ya Allah eh, dan kuɗin da ka bamu ya Allah dai muna roƙo dai a sake bamu ka zamana kina nuna Allah ke wani duk kuɗin ki nuna Allah ke fakiriya ce to dama duk kuɗin ki za ki nuna Allah ke mai kuɗi yanzu a wurin Allah ko mai kuɗi ne a duniyan nan a wurin Allah dan gwaje waye ce a wurin Allah buwa waye ce a wurin Allah Bilget Waya waye shi ai ba mai kuɗi to duk dukiyan duniya ran da muke faɗa duk duniya gaba ɗaya da duk dukiyan da duniya ya tara bai isa sai dan kwalin matan horul ini ba to wace daga an ce ta shi ne kudi ne da haka Allah ma ke cewa an fuqara ila Allah jama'a duk talakawa ne ko a wurin Allah kullukum arin illa man sautu. dukkan ku tsiraro ne sai wanda namiji tufafi to wa zai nuna wa Allah wadata to mutum zai roki Allah ya rika nuna cewa shi fa bawa ne fakiri mabukaci shi fa kaskantacce ne ba shi da komai shi mai neman agaji ne bayan ba mai agaza mishi sai Allah sannan kuma in ya zo yin addu'a ki samu addu'a wanda yake jami'a ne wato addu'a wanda ya tattara abubuwa da dama ina ga za mu tsaya a wannan gaban fa duk da bayanin bai kare ba don malam bai zo ba na wani magana ya kamata mu tashi da wuri a wani mutum da muke da shi kuma kamar daidai sha ɗaya ne to za mu tsaya a nan ranar asabar dama ranar ne za mu rufe tafsiri to in mun zo za mu ƙarasa bayanai da suka dace da addu'o'i din sannan daga nan sai mu rufe tafsiri din insha Allah da aka ranar asabar za mu rufe sai a fito a yi tafsiri mu yi bayanai sosai game da matsalan addu'o'i sai kuma mu roki Allah maɗaukacin sarki alkhairai da yake cikin watan mu roki Allah kuma Allah ya datar da mu da sauransu da aka ranar asabar za a fito sosai ranar ranar karshe ne aiko Kuma sha Allah سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an لا ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaika irin tambayar mu na rannan kenan ko na maza ba za ta iya yi ba duk iya bakin ki sai kin je wurin malami shi alqur'ani manzon Allah wani irin bakin bai iya ba amma ko yadda shi akai mala'ika jibrilu zai dauko daga wurin Allah kawo annabi annabi ya karantar da sahabbai sahabbai su karantar da tabi'ai sannan mun yi cikakken bayani akai a wurin tafsirin maza dan haka shi al'amarin qur'ani duk iya bakin ki dole sai da malami in dai ba da malami din ba dai iya bakin ki sai qur'ani ya nuna ba a gaban malami kika yi ba dan ka ba a karanta qur'ani a haka dan na iya baki dan na yi kaza dole ne sai an zauna gaban malami kuma an koya domin akwai inda za ki ga ganan wasalin yadda kike gani haka ne amma a karatun ba haka bane yanzu kika zo duk gurin bismillahi majriha wa mursaha sai ki rika ya za fara karanta shi in za ki amfani da wasalin cikin suratu yusuf ah, la ta'amanna za ki ce la amanna ko la amanna ko la amanna duk yana da bukatan sai an zauna gaban malami saboda akwai inda ake idmam akwai inda ake imala akwai inda ake kaza akwai inda ake kaza wasu kawa'id na tajwidi dole karatun qur'ani sai a gaban malami don haka manzon Allah ma da malami a gaban malami yayi karatun alqur'ani don haka karatun alkur'ani dole sai mutum ya yi a gaban malam kuma karatun zai fi albarka in a gaban malami tun daga farko har ƙarshe a ɗaura maka tura kaza in ya kare ka a ɗaura maka in karatu ya karatu wani wurin ma ba a ɗaura maka ba sai ki amma shi malami ya ji in ba a samu malami da za a ja ki yanzu ba samu malamin da duk inda kika karanta ki zai gaban ki karanto wurin inda gyara ya miki gyara amma ka kawai da molon ka ki karantar da kanki Qur'ani kurakuranki za su fi daidai ki yawa da ka ba a yin karatu sai da malami wallahu a'lam wannan tana cewa karatun boko bokon mace za a ce babu kyau yana da kyau mana amma wani irin kyau tukuna kuke nufi karatun bokon ta bari muku wani tamba da karatun bokon da karatun addinin da kuma wanne fi kyau eh to kwanaki mun yi wani walima a nan sai nake wani tambaya nace ni wani abun da yake ban mamaki yarinya ne za a je neman auren ta sai a ce ta gama makaranta ta gama makaranta ban taba jin ta makarantar da ake nufi makarantar Qur'ani ko makarantar Islamiyya bane wai makarantar boko ko kun taba ganin haka ko iyayen ga kuna in an ce sai ta gama makaranta ana nufin sai ta yi saukan qur'ani ne in an ce tana islamiya sun kai izu talatin ana cewa malam ka yi haƙuri ka yi sauka su sauki su gama islamiyya wata sai a ce to ki bar islamiyyan ma namiji ya zo in an ce sai ta gama makaranta ne makaranta kuke nufi na ku ban amsa makarantar boko kuke nufi shi kuma makarantar islamiyya me ba shi da kyau awwalu wajibin farkon abin da yake kan duk wani musulmi da musulma shine sanin addini awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imanihi thumma ma'rifatu ma yusbihu bihi fardu ainihi da ta ake sanin waɗannan abubuwan imani da gyaran ayyuka da sallah da azumi da jahilci ne a geography yake a biology yake a me yake za ka karatun addini shine number one kuma mace da karatun bokonta da karatun addinin da tsakaninku da Allah wanne fi muhimmanci eh karatun addinin ta fi muhimmanci karatun boko da karatun addini a wurin mace wanne fi karbanta karatun addini to da haka ni ma irin tambayan ku karatun bokon mace ba kyau sai in ce eh ba kyau in bata san addini ba to ta je makarantar boko ta koyi boko amma an aje ta farillan sallah bata iya ba a kowace la in boko yayi boko farillan sallah bata sani ba sallah bata iya ba karatun fatiha bata iya ba wani irin jahilci ne ta wannan bokon ya zama hauka kenan don haka farkon ilimin mace da muke magana a kai babban ilimin mace sanin addinin Allah ta san alqur'ani ta san hadisi ta san kaza ta san kaza da an zo ana muku magana me yasa kuke fifita ilimin boko sai ku je suna cewa eh saboda ita ce da tarbiyyar gida za ta haifi aya da boko ake ba da tarbiyya da boko ake ba da tarbiyya dan Allah tarbiyyan boko da tarbiyyan islamiya ina ake da tarbiyya to wai za ta yi boko wai dan tarbiyya irin tarbiyyan boko amma in ta yi karatun addini in ta yi boko sai ga al'amari sun tafi mai kyau amma ba a san addini ba a dira boko kai akwai matsala sannan na biyu ba a haramta ilimin mace na boko kai tsaye ana duba akwai bukata yanzu ilimin addini dole tana da bukata dan tana da bukatan sallah tana da bukatan azumi tana da bukatan kaza tana da bukatan kaza ba dole yi ba ilimin boko ko mace za ta je ta yi boko ne in akwai bukatan ta je ta yi sai ta je ta yi in babu bukata kuma a bari amma zagari da akan bukata ne misali sai a ceto, to a danto ba an zo an gina wani asibiti amma likitocin sun maza ne kuma duk ba musulmai ba ne farko sai a ce akwai bukatan musulmai su je su karanto likitanci su zo su rika duba musulmai don ba mu da aminci da kafirai kun ga akwai bukata sai aka ga za ki zo haihuwa namiji ne zai karbi haihuwa yanzu akwai bukatan a samu mata su je su koyo karban haihuwa kun ga akwai bukata sai a tura su dan bukata amma za ta je ta karanta accounting aikin banki akwai bukatan musulmi ga aikin banki ne eh akwai bukatar mutum aikin banki haramun ne qat'an ba bani akai aikin banki haramun ne ba bankin da yau a Najeriya yake tafiya akan tsarin shari'a to ba namiji ba ke mace kin je kin karanto banki wani taimako zaki yi a banki ba shi ne gauraya tsakanin maza da mata ba a'a za ta je ta karanto kaza kaza za ta karanto kaza kaza dan aiki kaza an fi samun kuɗi to dama za dama duk karatun duk wani kwana ne fa wai ka samu aikin gwamnati namiji ma ya kare da samun aiki shekara da shekaru ka gama makaranta ba aiki namiji ma ke na gama yawo da fayil ba aiki balle ke ya mace za ki je ki nemo aikin ke za ki sayar da gidan ne wata ma ce to zai ba ta aiki amma sai ta ba da haɗin kai ita kuma tunda ta kwallafa tana son aikin za a yi ku je ku duba wani mai ake a makarantu din kwalejoji da jami'o'i ya rayuwar 'yan matan yake kasance ba sai a hankali ba to yanzu karatun addini ya fi muhimmanci ko karatun boko karatun addini ya fi muhimmanci boko da za ku tura ta tsakani da Allah ku yi adalci me za ta je ta karanta na biyu za ta karanta don me don ta samu kuɗi wannan kyakkyawan manufa ne tsakani da Allah za ta je ta karanto kaza saboda al'umma suna da bukatan kaza to ma sha Allah ta je ta karanta za a amfani da abu a ba ta ilimin addini shi zai kokarin kula da tsoron Allahnta da haka wannan gaban yana da bukata mai faɗi. yana bukata a zo a samar musu lokaci da sati mai zuwa in mun kammala bayanin addu'a inda sauran lokaci kafin mu rufe sai mu dan ƙara tsokaci akan wannan gaba dan akwai sakon da zan isar muku da na wannan tana ta kai lokacin kuma a azumi ka za ta ɗauki azumi idan al'ada ya zo ta ajiye azumi ko kuma za ta bar ɗaukar azumi ta jira sai al'ada ya Wato a lissafin da ina ganin kamar ta gama kirga don kowane wata ran wata ran ishirin ga wata yake zuwa ran ishirin da biyu ga wata yake zuwa to ɗan ranar baki ba sai shi kuma ya canza rana ba dan watan akwai mai ishirin da tara akwai mai talatin in na boko akwai mai ashirin da takwas akwai mai ashirin da tara akwai mai talatin akwai mai talatin da ɗaya sai ba ke azumin ba sai bai zo ba mai sunan ciki kuma za ki ɗauki azumin in ya zo shi kenan zuwan shi ya ajiye azumin in bai zo ba kika wuce shi kenan kina da azumin ki aiki kenan Za ka ba za ki yi amfani da lissafin baya ki ce tun da yana zuwa ran kaza to gobe na san shine zuwan shi wannan lissafin ba zai karɓi ba a nan domin wannan tunani ne da kirgado ba ki ga tabbas ba ki ga hakika ba to tun da zai zo ba ki da tabbas ba ki da hakika da haka za ki fito da azumi ne na ga akara makalla za mu tsaya da tambayan a nan ko akwai uzuri a gabana to na sana tambayan ku tana cewa salamu alaikum na mariki ne ke neman yake ci ne goma sha zuwa amma a shi ne zai cire zakka ne a wannan eh, zai cire zakka kai ai shi cire zakka ba wai ya zai shi gidanka ba a shi zakka ba ba an ce in kana da dukiya ko kana kaza ka ware na gidanka abin da ya rage ka bada zakka ba in irin wannan lissafin ne sai zama ga wanda shi kuma a shekara buhu biyu za su cinye dan shi matan shi daya da jariri daya sai zama buhu ɗaya ko buhu biyu ya ishe su a shekara ya noma buhu goma ya samu buhu ashirin sai a ce to ya kyautar da buhu goma sha takwas in a yi wannan lissafin haka za a ce kenan ai don ka ba ana lissafin sai abin da ya ishe ku abin da ya rage a kyautar a yi zakkansu ba a'a ka'ida ne kawai in ya kai lissafi kaza a cire kaza don haka to da goma ne kuma za ku ci goma sha to sai a ce to tun da bai kai goman ba tun da bai kai adadin wanda kuke ci ba to a je a nema muku zakka a ƙara muku kenan wannan duk ba hujja bane dan haka zakka ai za ku ga duk mutumin da zai cire zakka dama abin da zai rage mishi zai ishe shi rayuwa ne ba zai ishe shi rayuwa ba wani ma za ku ga in ya cire zakka ragowan ba sayarwa yake yi ba Yake yana juya kuɗin zai sayar kaf babu ko kwaɗe kuma da ya rage a gida in an bukata sai ya auno mudu biyar mudu goma akwai wanda zai je kasuwa ya sai da buhu goma ya sai mudu goma da za a zo a nika a inji ko ba haka ba to ashe ba ana lissafin wanda ka aje za ka ci bari in ya kai lissafi wajibi ne ka cire wannan zakka din hakki ne akan ka, an baka cire ba kuma ya zama bashin Allah Allah zai kama ka ragowar tambayoyin rana mai rana ita yau ran asabar za mu kammala amsa su duka gaba ɗaya da wanda za a rubuto su insha Allah ranan ko mun yi overtime ai ba matsala amma insha Allah ba za a yi bakar wasu su a sha Allah na addu'a ba